قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار sai mabiya su ce ya ubangijinmu duk wanda ya batar da mu gabarin shirya bayan ta zo mana ka sanya azabarsa a wuta ta zama ninkin baninki